Usman, me yasa kai aure a ɓoye ba tare da izinin mu ba? Dama dalilin da yasa ne haka wai saboda dai magaji kuma ina duba ne Kana neman mai gado kenan da kayan wani. A irin wannan sai ka nemi naka, in ka nemi naka a sannan za ka nemi magaji, amma ba da kayan wani ba. saboda irin wannan ne duk wasu manyan takardu na kamfaninnuka gidaje motoci waɗanda aka siya maka duk sunan aisha ne a ciki saboda irin halinku na talakawa to tsaya gaya maka usman wannan ciki sai dai ko a zubar da shi in an zubar da shi kuma a juya mahaifarta ta dawo ɗaya da ita da aisha ko kuma ka haɗo kayan aisha duk abin da ka sani da takardar ta saki uku zancen banza da kawai an ɗora ka kan dukiya kana wadaɗa kana yadda kake so shine ka je ka dan aro kishiya babu sanin mu har ta yi ciki ai ka ban mamaki usman wallahi ka ban mamaki kamar yadda kake a cikin gidan nan ka zama ɗa a gare ni haka iya zuwa kayo kishiya a ɓoye har ta ciki wai kana neman magaji ka tashi ka bani guri wani koke-koken banza autan maza ne shi ko ko daga shi aka ce babu maza a duniya kike wannan koke-koken kika ɗauko shi yana falakai falakai yana gantali kika kashi ka aka ɗora shi akan arziki shine yanzu ya samu yawa da har ya samu hanyar da zai yi miki kishiya ta zo ta rinka zazzaga yaya ke kina zaune ko a cibilis